inni lakum rasulun amin Haƙiƙa ni manzonku ne wanda Allah ya aiko ni zuwa wurinku kuma amintacci ba zan ƙara komai cikin abin da Allah ya yi min umarnin in isar da shi ba kuma ba zan rage komai ba